ma'aikata a sassan duniya sun gudanar da bikin rana ta musamman da aka ware musu a daidai lokacin da wani adadi da dama daga cikinsu ke fuskantar kalubale iri-iri wasu kuwa bikin na bana ya zo musu ne cikin yanayi na babu yabo ba fallasa a yayin da kalilan daga cikin wancan kaso ke darawa za a ji yadda ta kaya a kasashe daban-daban ciki har da najeriya da kuma nijar kan ranar ma'aikatan. A Najeriya, gwamnonin yankin Arewa maso gabashin kasar sun gana kan matsalolin tsaro da kuma na tattalin arzikin da ke addabar yankunansu. Haɗin gwiwar wasu attajirai ya tara dala miliyan 500 don ceto rayukan ɗimbin mata masu juna biyu da kuma jarirai a ƙasashe masu tasowa. Ƙungiyar kare 'yan jarida ta duniya kuwa kokawa ta yi kan yadda cin zarafin manema labaran ke ƙara ta'azzara musamman ma a Amurka. Masu sauraro wasu kenan daga cikin labaran da shirin zagaye duniya ya waiwaya a wannan makon daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI wanda ni Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. A ranar 1 ga watan Mayu, wato Alhamis ɗin da ta gabata, ma'aikata a sassan duniya suka gudanar da bikin rana ta musamman da aka ware musu a daidai lokacin da adadi da dama daga cikinsu ke fuskantar kalubale daban-daban wasu kuwa cikin yanayi na babu yabo ba fallasa a yayin da kalilan daga cikin wancan kaso ke darawa. Rikayya abu Kabara ta duba mana yadda lamura suka wakana a wasu kasashe yayin bikin ranar ma'aikatan ta duniya. Babban abin da ma'aikata suka fi korafi da shi a bana shine rashin isasshen albashi da kuma munin yanayin wajen aiki da suke fama da shi. Bisa al'ada a irin wannan rana ma'aikatan kan gudanar da zanga-zanga ko kuma tattaki don shaidawa gwamnatoci halin da suke ciki da kuma kira da a kawo musu ɗauke. A ƙasar Amurka ma'aikata sun shirya gudanar da zanga-zanga don nuna adawa da wasu tsare-tsaren shugaba Donald Trump musamman waɗanda suka haɗar da yunkurin sallamar baƙin haure. A Faransa ma an gudanar da makamanciyar zanga-zangar da nufin tilastawa gwamnatin Macron ta mayar da hankali kan ci gabansu da kuma inganta yanayin aikinsu. Bayanai da ke fita daga ƙasar Turkiyya ma sun ce gwamnatin ƙasar ta baza jami'an 'yan sanda sama da dubu hamsin don tabbatar da doka da oda yayin da ma'aikatan ke tattaki don bikin ranar. a kasashen afirka irin su najeriya tunisia da kuma kenya da sauransu ma'aikata sun gudanar da tattaki da nufin shaidawa gwamnatoci halin da suke tsintar kansu a guraren aiki to kamar sauran ma'aikata na sassan duniya su ma 'yan kwadago a jamhuriyar nijar sun gudanar da nasu tarukan ko da yake ranar tasu ta musamman ta zo musu ne cikin hali na kakanikayi kamar yadda akasarinsu suka bayyana a yayin da wasu daga cikin takwarorinsu ɗaruruwa da ke aiki da ƙungiyoyin masu zaman kansu suka rasa gurabansu na ayyukan yi saboda dakatar da ayyukan ƙungiyoyin da aka yi a ƙasar A tsarin hannu baka hannu kwarya ne galibin kananan ma'aikata ke rayuwa a jamhuriyar Nijar domin albashin baya biyan bukatunsu na yau da kullum. A don haka ne Bashir Sule na kungiyar Santron ya kira kamar haka. Ga ga albashi da bai isa ba, ga tsadar rayuwa, ga abubuwan yau da gobe haka ake ta amma dai ba dan abin yana da daɗi ba. Muna kiran gwamnatin soji a diba al'amurra na ma'aikata Muhammad Laminu wani tsohon kuku ne mai dafa abinci. Komi ya tsada kuma albashin kulin shi na da yake Gwamnati Allah ya sa ta kokari ta kara ma'aikata kuɗi ko kuma ta kawo nata ci maka tana sayarwa yadda ma'aikaci zai yi daɗi. Daga bara zuwa yau ranar sallar ma'aikata da yawa ne suka rasa aikin su suka koma zaman kashe wando. A don haka wakilan ma'aikatan ke jimamin halin da suke ciki. Maman Mustapha na sai dai TN cewa ya yi. gaskiya ma'aikata wasu sun gamu da jarabta ta rasa ayyukansu irin ma'aikata na proje-proje da ong shi ma yana da alaƙa lalle da wani abubuwa na tahiyar kasa kuma banda shi akwai ƙungiyoyi suka tsaida wasu ayyuka nasu Galibin koken da wakilan ma'aikatan suka mayar da hankali wajen yi abu ne daukar 'yan kwantiragi a matsayin ma'aikata na dindindin. To koyaya su masu kwantiragin suka ji? Ibrahim Bukari ɗaya ne daga cikin su. Duk 'yan kwantiragi na fanni fanni a dauke mu dindindin har ma a ƙara mana kuɗi. Mu ji daɗi da suke ba da kukan ga mahukumta a gaggwata a dauka mu dindindin. Babban fatan da ma'aikatan ke yi shine samun sauyi kafin sallar baɗi. Hawalar gwangwazo a Rafai Hausa. To har yanzu dai shirin na zagaye duniyar na kan batun ranar ma'aikatan ta duniya wadda ta gudana a ranar 1 ga watan Mayun da muke, inda a Najeriya 'yan kwadagon suka roƙi gwamnati da ta gaggauta sake nazari kan mafi karancin albashi na naira dubu saba'in da ta ƙara musu saboda kuncin rayuwar da ake ciki. A Najeriyar Abdulrahman Gamba Ahmad ya halarci bikin ranar ma'aikatan a birnin Legas. dubban ma'aikata ne suka gudanar da fareti tawaga-tawaga a birnin Legas kuma a gaban gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu domin bikin wannan rana ta ma'aikata a faɗin duniya. Sai dai bikin na bana na zuwa ne a wani yanayi da ma'aikatan Najeriya ke kokawa kan rashin wadataccen albashi lura da tsadar rayuwa da ke wahalar da su. Ibrahim Sa'id ɗaya ne daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar ta Legas. Wannan rana rana ce ta musamman wanda ma'aikata suke nuna su. da al'umma da suke wa aiki sannan kuma wannan rana ya kasance rana ne na farin ciki da dukkan wani ma'aikaci da yake ƙasa baki ɗaya kama daga jihar lagos har sauran jihohinmu na arewa wannan rana ce ta kowane ma'aikaci da yake nuna farin cikinsa wannan yanayi da ake ciki an yi albashi na isan karamin ma'aikaci a najeriya ta gaskiya sai dai sai dai mu ce rahamar ubangiji kazalika ma'aikatan sun ce lallai muddin gwamnatin najeriya ta yalwata kamfanoni to babu shakka kasar za ta samu ci gaba kwamande shi ma ma'aikaci ne a legas din mu eh, ma'aikata muna so gwamnati su mana kokori su dan mana kudin salari da kuma su tamake eh, wanda ba samu aiki ba saboda su gude eh, su kamfanoni saboda ma'aikata su karu saboda najeriya ta ci gaba tun dai lokacin da shugaba tinubu ya janye tallafin man fetur a ranar 29 ga watan mayun bara gami da rage darajar takardar naira al'amura suka daɗa rincaɓewa ma'aikata lamarin da ya sa suka gudanar da jerin zanga-zanga a mabambantan lokuta yanzu haka dai ma'aikatan na fatan gwamnatin za ta sake nazari kan mafi karancin albashin naira dubu saba'in da suke cewa san baya wadatar da su da iyalinsu a wata guda. To daga batun ranar ma'aikata ta duniya sai na tsaro da kuma tattalin arziki a arewa maso gabashin Najeriya, inda a makon da muka yi yau bankwana gwamnonin jihohin yankin suka gudanar da taro akan matsalolin da suka addabi jama'arsu wakilinmu bilyaminu yusuf na ɗauke da ƙarin bayani dukkanin gwamnonin shiyar sun amince su karfafa noma da kiwo da kuma samar da ayyukan yi ga matasa da yakar talauci game da bude kofofi ga masu zuba hannun jari alhaji muhammadu inuwa yahaya shine gwamnan jihar gombe wadda ya fassara sanarwar bayan taro a matsayin mu na gwamnoni na wannan yanki mu dada sa himma wajen sa kudade da kuma bukatun mutane ta fannin aikin noma da kuma nemo tsaro na abinci da gyara muhalli da kuma kokarin sama wa yaranmu matasa kuma koya musu sana'a waɗanda muna ga in aka yi da kyau zai kawo mana sauki sarakunan gargajiya da suka harci taron sun ce suna da gudunmuwar da za su bayawa wajen tabbatar da nasarar kudirin gwamnati na tabbatar da tsaro alhaji muhammad abali ibn idrisa shine sarkin fika shugaban majalisar sarakunan jihar yobe muna da role da taimakon da zamu yi wajen especially in tackling wannan su boko haram da kidnappers da so wani abu da shike muna da mutane a kasa ga hakimai zuwa gulamu da sauransu muna samun intelligence da zamu iya share gwamnoni da authorities da security agents. Alhaji Muhammadu Gadaka shine shugaban jam'iyyar APC na jihar Yobe ya ce haɗin kan da gwamnonin ke yi zai haifar da alheri. Eh, muna da namu matsaloli a North East kuma gwamnonin nan suka haɗu insha Allah kullum muna samun sauki a wajen tattaunawa da ake fitowa da shi kuma wanda yake reflecting har a ƙasa. In Allah da ni na sani gaba kaɗan mutane za su fahimci cewa haɗin kai kullum ba abin da ya fi. Al'umma na fata gwamnonin jihohin za su aiwatar da shawararin da aka tsayar a wajen taron domin samar da mafita ga yankin. Bilyaminu Yusuf a Rafai Hausa. To mako na gab da karkarewa ne hukumomin tsaron Amurka da suka hada da FBI da DEA suka bayyana dakatar da gabatarwa jama'a bayanan nan na zargin shugaban Najeriya akan halarta kudaden haramun kamar yadda kotu ta bayar da umarni. Rahotanni sun ce hukumomin tsaron amurka sun nemi ƙarin kwanaki 90 ne a nan gaba kafin gabatar da rahoton nasu. To sai dai wasu daga cikin 'yan Najeriya na bayyana matakin a matsayin wani yunkuri ne kawai na kawar da hankalin shugabannin kasar daga aikin da suke wa jama'arsu kamar yadda za ku ji daga bakin Farfesa Kailani Muhammad. To wannan ya nuna Amerika dai ba son Najeriya take ba, kuma akwai 'yan uwanmu wanda suke son mulki ko za a mutu ne suna haɗa kai da su don a ci gaba da yadda za a wargaza mana ƙasa a sake kawo mana cikas ƙara kawo mana wahala a ƙasanmu in ba haka ba inda gaske amerika take yi da ƙawayenta abin da ya faru 1990 in ma gaskiya ne ba wani kotu da ta fito ta ce yau shekara fa kusan 20 zuwa 30 mutumin nan mun kama shi da laifi sai dai kullum ku zo ku ce an yi bincike fbi ta ce ta yi bincike cia ta ce ta yi wani a Tony general ya fito daga colombia court din colombia ya ce gashi nan za a saki report din ko kuma a ce eh, directorate na na drug na can sun kama shi da maganar kudi money laundering ko kuma maganar kwaya da sauransu mu ba wannan shaida mu ba yanzu mun zo an yi zaɓe 2023 shugaba tinubu mun ba shi kuriya ya ci zaɓe to ashe kotun da ya ci zaɓe ba sai ku kyale mutumin nan ya yi mana aiki ya fitar da najeriya cikin kangin da muke muna cikin wani hali tunda aka, aka cire subsidy da kuma aka kawo maganar dola da naira dinnan su je kunnen doki unification ana cikin wani matsala a najeriya saboda kayayyaki sun hau talaka yana cikin wani hali amerika ba ku zo kun ce mana ga yanda za ku yi ku fita cikin wannan kangin ba maganar rashin tsaro da ya addabe mu a Najeriya most especially a arewa sai ku ce ga inda 'yan ta'addan nan suke na farko kenan tunda kuna da ilimin zamani ga AI kun fito da shi artificial intelligence sai ku ce ga kuma waɗanda suke haɗa baki da su daga waje da cikin gida a fito mana da sunayensu don mu san matakin kuma ku taimake mu don a samu yadda za a yi a kama wayannan mutane mu samu sauƙi a daina kashe mu manomanmu su shiga gona su yi noma ba ku yi mana wannan ba sai dai kullum ku kawo mana eh, tinubu ya yi kaza sai da kwaya ina mu da wannan yanzu. To daga Najeriya shirin na zagaye duniya zai tsallaka kamaru inda ƙungiyoyin fararen hula suka koka kan gurguncewar kyakkyawan shirin da suke yi na sanya idanu a kan zaben shugabancin kasar da ke tafe a watan oktoba sakamakon katse ba su tallafi da gwamnatin shugaban amurka donald trump ta yi ga rahoton umar sani A kwana a tashi dukkan wasu tsare da aka yi a Kamaru sun fuskanci tsaiko a cewar shugaban kungiyar da Monde Avenir Philip Nanga katsa tallafin da Amurka ta yi ya samu rashin babban abokin hulɗa. Euh, Muna da wani shiri na wayar da kawunan jama'a kan haƙoƙinsu na zaɓe da sanya ido a harkar zaɓen wadda ofishin jakadancin Amurka ya ɗauki nauyinsa da ƙyar muka ƙaddamar da shi a makonni da suka wuce gashi kuma yanzu komai ya tsaya. Lura da yadda 'yan takara ke daɗa nuna shakku kan sai hancin zaben da ke tafi kungiyoyin farar fulla sun bukaci tallafin kanar da kungiyar tarayyar turai a wannan shekarar mai matuƙar muhimmanci. To a yanda ƙungiyoyin fararen hula ke kokawa kan kalubalen rashin kudaden tallafin sa ido kan zaben shugabancin kamaru a kuwa shakar mutuwa aka fara yi wa demokradiyya ko da yake ba za a iya tantancewa ba kan ko shakar da sojojin da ke mulki ke yi wa siyasar za ta daɗe ko kuma ta gajeren lokaci ce Shamsiya Haruna ta duba mana halin da ake ciki a kasar ta Mali. A ranar Laraba ne gwamnatin mulkin sojin kasar ta sanar da soke yarjejeniyar da aka cimma game da ayyukan jam'iyyun siyasa. Lamarin da masana harkokin shari'a suka ce ka iya zama wani mataki na rushe su gaba ɗaya. Matakin na zuwa ne bayan wani taron tuntuɓa na ƙasa da gwamnatin mulkin soji ta shirya a birnin Bamako. wanda ya ba da shawarar rusa jam'iyyu da kuma samar da tsauraran dokoki game da kafa sabbin jam'iyyun siyasa tattaunawar wacce ta samu halartar magoya bayan gwamnati amma akasarin jam'iyyun siyasa suka kaurace mata ta kuma bayar da shawarar naɗa shugaban mulkin soja janar asima gwaita a matsayin shugaban ƙasa na tsawon shekaru biyar ba tare da an gudanar da zaɓe ba tun bayan juyin mulkin da aka yi har sau biyu wanda ya kawo sojoji kan karagar mulki a 2020-2021 jam'iyyun siyasa ke fuskantar barazana da kuma matsin lamba da sunan haɗa kai domin yakar 'yan ta'adda sai dai a 'yan makonnin da suka gabata kusan jam'iyyun siyasa ɗari ne suka haɗe kansu wuri guda da sunan ƙawance domin tunkarar abin da suke ganin shirin gwamnatin mulkin soji na rusa su baki ɗaya. To daga batun siyasa sai na lafiya inda a farkon makon jiya wata haɗakar hamshakan attajirai da ke taimakon jama'a ciki har da gidauniyar gates ta hamshakin attajirin nan bill gates suka sanar da tara kuɗin da yawansa ya kai dala miliyan 500 don samar da agajin ceton rayukan ɗimbin mata masu juna biyu da kuma jarirai waɗanda aka fuskanci katsewar kuɗaɗen tallafa musu kamar yadda za a ji cikin rahoton azima bashir aminu manufar wannan asusu mai kunshe da dala miliyan 500 bai wuce samar da tallafi don ceto dimbin rayukan jarirai da mata da ke salwanta wajen haihuwa ko rainon ciki ba musamman a kasashen kudu da saharar afirka a yau talata ne aka kaddamar da wannan asusu a abu dhabi karkashin jagorancin haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda zai zama aiki na farko da gidauniyar muhammad bin zaid da aka kaddamar a baya bayan nan za ta gudanar kusan shekara guda kenan da aka samar da wannan gidauniya sai dai aikin ta bai kankama ba har sai bayan da donald trump ya janye tallafin da kasar ke baiwa kungiyoyin agajin da ke jagoranta ayyukan jin kai a tarin kananun kasashe ar rahmani da ke jagorantar wannan asusu ta ce lura da yadda dimbin mata suka rasa rayukansu wajen haihuwa gwamman shekaru da suka gabata a haɗaɗɗe daular larabawar wannan ya sanya samar da wannan gidauniya don taimakawa kasashen da yanzu haka ke cikin wannan yanayi To makon da muka yi bankwana na gab da karkarewa Ƙungiyar kare 'yan jarida ta duniya a RSF ta koka kan yadda cin zarafin manema labaran ke ƙara ta'azzara musamman a ƙasar Amurka wadda ke matsayin jagorar kare haƙƙin nan adam. Rikayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. A wani bangare na bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, kungiyar ta RSF ta ce har yanzu 'yan jarida ba su da cikakkiyar kariyar gudanar da aikinsu yayin da suke gamuwa da cin zarafi, duka a wasu lokutan ma har da kisa duk a kokarin su na isar da labarai ga al'umma. A cewar kungiyar ƙarƙashin mulkin Donald Trump an sami raunin 'yancin 'yan jarida a Amurka, lamarin da ke alamta taɓarɓarewar tsarin gudanar da aikin jarida. Rahoton kungiyar ya ci gaba da cewa duk kuwa da cewa akwai sauƙin cin zarafin manema labarin a kasashen turai amma ana ganin lalacewar al'amarin a kasar jamus rsf ta kuma ce a shekarar da ta gabata 'yan jarida sun gamu da mummunan cin zarafi da kisa mafi muni da ba a taba ganin irinsa ba tun shekaru 23 da suka gabata binciken rahoton kungiyar da gamayyar 'yan jarida da suka taba gamuwa da cin zarafi da kwararrun masu aikin sanya idanu kan aikin jarida suka gudanar ya ce a yanzu haka an mayar da yankin zirin gaza wani dandali na kisan 'yan jarida ba ji ji ba gani a sakamakon yakin da ake gwabzawa yanzu haka. RFI To Amurka da Ukraine sun sanya hannu kan yarjejeniyar haƙo albarkatun ƙarƙashin ƙasa, waɗanda gwamnatin Amurkan za ta riƙa kwasar wani kaso daga cikinsu mai tsoka a matsayin biyan bashin biliyoyin dalar da ƙasar ta Ukraine ta riƙa karɓa. na taimakon soji daga tsohuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a yayin da take fafata yaƙi da Rasha. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. Yarjejeniyar wadda ta fuskanci tsaikon watanni biyu na zuwa ne bayan kawo ƙarshen tallafin sojin da gwamnatin Donald Trump ta yi wa Ukraine. Shugaban na Amurka dai shine bayyana buƙatar ƙasarsa na haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a Ukraine. a matsayin biyan bashin makudan kudaden da amurka ta bawa kasar bayan nazartar bukatar amurka ne ukraine ta amince da ita yayin da take ganin wannan wata dama ce da ci gaba da hulɗa da gwamnatin amurka domin samar da ci gabanta musamman a fannin tsaro da kuma tattalin arziki yayin da yake sanar da matakin kasashen biyu sakataren baitulmalin amurka scott bessent ya ce wannan na nuna cewa ukraine ta shirya karbar duk wani tayi da zai tabbatar da zaman lafiya mai dorewa ga al'ummarta trump dai ya bayyana goyon bayansa ga duk wani shiri na samar da tsaro a Ukraine sai dai ya yi watsi da bukatar ko kuma mafarkin kasar na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Shugaban na Amurka ya bukaci a ma'adanan Ukraine da kuɗin su ya tasamma dala biliyan 500 wanda hakan ya ninka har sau hudu na gudunmawar da Amurka ta bawa Ukraine a lokacin yakin ta da Rasha. To daga gabashin Turai sai yankin gabas ta tsakiya, inda rayukan mutane sama da ɗari suka salwanta a cikin kwanaki biyu da aka kwashe ana gwabza rikicin addini a Siriya, kamar yadda ƙungiyar Syrian Observatory da ke sa ido a kan yakin da ake yi a ƙasar ta bayyana. Michael Kudusin shi ya kama na wannan labari. Ƙungiyar da ke zaune a Birtaniya wadda ta dogara akan majiyoyi daga Siriya wajen samun bayanai ta ce adadin mutanen da suka mutu a rikicin yankunan Jarmana da Sanaya na Damascus babban birnin kasar sun hada da jami'an tsaro 30 da mayakan musulmi masu bin akidar Druze 15 a kudancin lardin Suweda an kashe mayakan Druze 27 kuma 23 daga cikin su ta hanyar kwantan bauna aka halaka su akan hanyar Suweda zuwa Damascus a wannan Laraba kuma ana ganin za a samu ƙarin waɗanda lamarin ya ritsa da su. To da wannan rahoto kan kazamin rikicin da ya salwantar da rayukan mutane fiye da ɗari a ƙasar Siriya. Shirin zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa. A madadin abokan aiki na baki da yanzu da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nurado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kiyo masu sauraro fatan alkhairi